Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma zani magana ne akan wannan batu na dakatar da Twitter da gwamnatin Najeriya ta yi a baya-bayan nan. Haka yake zara muna tafi da ƙarin bayan. masu sauraro yau dai za mu ziyarci filin tattaunawar mu a Kaduna sannan muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce shin menene ra'ayinku kan dakatar da kafar sadarwa na twitter da gwamnatin najeriya ta yi ga kuma yadda kuka amsa mana mu ta farko a yau ta fito daga wurin jibril ibrahim bicci daga zaria kaduna state nigeria inda ya ce ai in ta ni ne wallahi sun tafi kenan don ba na son su sake samun wata damar sake dawowa ƙasan nan kuma su turawan da suke ta tada jijiyoyin ba a yi daidai ba to ku gaya musu su shiga taitayinsu. sai amsar kabara suleiman wanda ya ce wallahi kam ya yi matukar faranta min rai hakan ya sa na ji cewa ashe ƙasa ta ita ma ba kan wallasa ba ce sai kuma amsar haɗin gwiwa daga jamilan ado salati goma ga annabar rijau da fatan ado salati goma ga annabar rijau inda suka ce yau da gobe duk da cewa mutuncin shugaba buhari ya fi mana shafin twitter so dubu ɗari amma gaskiyar maganan bai kamata shugaba buhari ya yi saurin fushi haka ba domin haƙuri aka gadarwa ire-iren su shugaba buhari ba saurin fushi ba shi kuma nura furniture ibrahim cewa an yi daidai don za su tada mana hankali a ƙasa da raba kan 'yan ƙasa. To kin ji kuma amsar Salman Muhammad inda ya ce dama ba ma bukatan ire-iren Twitter a Najeriya matakin yayi daidai. Sai amsar Rabi'u Nuhu na Bukka ya ce matakin rufe shafin sadarwa na Twitter da hukumar Najeriya ta yi wannan matsalar su ce ba ta talakan Najeriya ba. To sai kuma Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau inda shi kuma ya ce ko shakka babu matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka akan kafar sada zumunta na Twitter hakan yayi daidai duba da mu 'yan Najeriya mun lura suna goyon bayan ta'addanci. Shiko Aliyu Yusuf Dalhatu ya ce wannan matakin yayi matukar burge ni. To zara kin ji kuma Abubakar Ibrahim Carpentry Ibrahim ya ce, Ni na ji daɗi dama ban cika dogara da abin ba. Kabiru jeke ƙara ya sakwato ya ce, Mu ba wai rufe shafin Twitter ne ya dame mu ba a Najeriya. So muke a kawo ƙarshen kashe-kashen al'umma a arewacin Najeriya. To sai kuma amsa ta gaba daga Abdulmalik Ubandoma ya ce ya yi daidai saboda shi shugaban Twitter ya nuna duniya cewa ba masoyin zama lafiya ba ne a Najeriya har ma da Afirka baki daya. Amsar Usman Sa'idu ya ce gwamnati ta ma yi jinkiri da dadewa kamata ya a ce ta dakatar da ita da ire-irenta. sai kuma amsar sani gulansi kampala malam madori ya ce e to yau da gobe kai tsaye ma iya cewa daukar wannan matakin da gwamnatin mu najeriya ta yi akan kafar sadarwar twitter na soke yin amfani da ita a cikin fadin kasar yi daidai duba da yadda kamfanin sadarwar ke nema zaman kanwa uwar gami wajen assasa rabuwar kawunan al'ummar kasar. Sai amsar Yahaya mai kaza kajiji daga yankin Ikeja a jihar Legas. Inda ya ce madalla da daukan matakin rufe shafin Twitter da gwamnatin Najeriya ta yi kasancewar akwai waɗansu da ke wallafa bayanan da suke da muni a shafin kuma a Najeriya amma kamfanin bai taɓa ɗaukar wani mataki ba sai a kan shi shugaba Buhari. haka shi kuma alhaji kabiru highlanders cewa ya yi aini kam daɗi na ji domin hakan ya nuna mana masu wannan kafa na twitter ba sa son zaman lafiyan ƙasarmu a ce sun bar nnamdi kanu a wannan kafa kuma su hana shugabanmu faɗin abin da ya dace a wannan kafa mu kam ba ma tare da su amsar babawo mato mai aduwa daga ƙaramar hukumar mai aduwa a jihar katsina ya ce hakika muna goyon bayan wannan matakin da gwamnatin mu najeriya ta dauka a kan kamfanin na twitter muna fatan wannan dakatarwa ta zama izina ga waɗansu kamfanonin shi kuma adam aliyu a salafi cewa ya yi ni dai ina goyon bayan hakan allah ya sa dakatarwan da aka yi wa wannan kafa ya yi tasiri amin Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Musa Malam Indo ya ce ina goyon bayan gwamnatin Najeriya kan dakatar da wannan kafa ta Twitter don tana nuna goyon baya ga masu son wargajewar Najeriya bayan da yin hakan haramun ne. To masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. jama'a tun da aka shiga hutun ƙarshen makon da ya gabata ake ta cece ce akan wannan lamari na dakatar da kafar sadarwar Twitter da gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta yi bayan da kamfanin Twitter ya goge wani sako da shi shugaban ya wallafa a shafinsa. A kan haka ne wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baƙi zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana. Mai sauraro baka mu da saki saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe inda za mu faɗa ɓangaren filin sada zumunta wato na Twitter. Idan mai sauraro yana biye da wa'annan kafafen yada labarai an ji labarin cewa Twitter gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin dakatar da shi an ce matasa da yawa suna cikin kwale-kwale rayuwarsa tana cikin ruwa tsindin a dalilin kulle wannan kafar zumunta duk da yake akwai waɗansu kafofi amma ita ta zama wani kafa ce wanda zan ce mutane suke a jin daɗin mu'amala da ita shin ya kuke hangen wannan al'amari a cikin zaure namu yau muna tare ne da bakina wanda zamu tattauna akan wannan kalubalen bakina barka da zuwa wannan fili namu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana malam isa suleiman Assalamu alaikum masu sauraron sunana Umar Haruna. To Umar da Malam Isa barkanku da zuwa wannan bangare namu na yau da gobe. twitter wata hanya ce ta sadarwa da matasa musamman sun fi amfani da shi wurin aikawa da sakonninsu hotuna ne kasuwanci da sauransu kwatsam sai aka waye gari cewa an dakatar da ita saboda dalili wanda ita gwamnatin tarayya ta bada na cewa ya taɓi wato muhimmin ginshikin rikon ƙasa da kuma ainihin tsayar da mu a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya yadda ake ganin kamar wani ƙalubale ne ci gaba da amfani da twitter saboda tana bada propaganda ko kuma ya da abubuwan da su iya motsa zuciya da motsa mana damuwa to ya kuke ganin abubuwan da yake faruwa me wani hali ba shagari da aka dakatar da twitter wai shi talakan najeriya mafi yawa na san basu ma san menene wannan twitter ba saboda yanayin mutane da suke amfani da wannan kafa na sadarwa na zamani anya kana matashin akwai matasa da yawa musamman yan arewa hmm. mun kun mai da hankali ne akan wasu bangarori na platform din hanyoyin sada zumuntarwa twitter nan wuri ne wanda kusan duniya idan su ya fi karkata a hakan twitter saboda wuri ne da ake tunanin akwai mutane masu ilimi akwai shugabanni akwai kungiyoyi masu zaman kansu sun fi mu'amala a wurin fiye da sauran kafafe na yada zumunta tsakani ga Allah hmm. to kuma wannan wuri ne da ya kamata a ce gwamnati ta sa ido tana lura da me yake kai komo a wannan wurare mm. in ban da ma najeriya kasa ce wacce sai dai mu gode ma allah to ba doka kenan ba a cika bin doka wasu abubuwan da ake a wannan wuri ai kamata a ce an daɗe da dakatar da wannan al'amari a naka ra'ayin waye da gaske saboda wuri ne da bai kamata ana ɗaukan shi ana mai rikon sakainan kashi ba saboda mun ga abubuwan da ya faru a wannan wurare da ya shafi wasu kasashe wayanda sun ma fi mu karfin zama da kafafunsu akwai kasashen da aka samu aka yi juyin mulki kuma duk a nan wurin aka fara haddasa wayannan abubuwa to wato kamar kan wace da ita kuma nan da gaske ba wanda ta bari in ta wayo shafin ka ne to sai fai da Allah da kai hmm. to wannan kuwa abu da aka yi a jiha a kasar mu Najeriya ni ina ganin an ɗauki hanya ce da za a kawo gyara ta hanyar tsaftace abubuwan da matasan mu ke yi a wannan kafafe na yada sada zumunta wannan wuri ne da aka ba kowa ikon da ya faɗi abin da ya ga dama da sauransu amma kuma bai cancanci a bar wasu abubuwan suna aukuwa ba. Wato fili na filin uwa ba kwaba? Ba ba kawai sai abin da ka zabta. To amma ita kasa a matsayinta na uwa ba da mama bai kamata ta sa ido ta bar 'ya'yanta suna faɗin abubuwan da yake zama na batanci ba kuma zai iya kawo mana cikas a ƙasar mu. Malam Isa ni duk wannan bayanin da Malam Haruna yake anya kai ba a tauye muku haƙƙi irin naku na matasa da kuke shiga ku fita yadda kuka ga dama muku fara kuma albarkacin bakin ku. To shi dai wannan kafa na Twitter kamar yadda ya faɗa kafa ce ta sadarwa a hakika haka take sannan kuma tana da al'ummomi da yawa cikinta mutane jinsi daban-daban ra'ayi daban-daban tunani daban addinai daban al'adu duk daban-daban sun haɗa a wurin shi twitter makasudin shi ana gaya mana ni tun fil azal ina daukan twitter dama ce na wani da aka kaba dandali ne da za ta ba dan adam dama ya bayyana ra'ayin shi ma'ana freedom of speech yancin faɗin ra'ayinka mm. to na ɗauka a haka ne tsawon zaman twitter take to bata ma wasu al'amura da suka faru sai na fahimci akwai lauje cikin nadi ko a baya tabbas na san twitter don mun ko 'yan siyasa suna amfani da shi a matsayin wajen yaɗa manufarsu da sauransu don zai wuya ki ga shahararren ɗan siyasa yanzu a ƙasar nan da ba shi da mariki da twitter sai na nake kallon abin kamar shi dama irin wannan kafafen dole ne zai zama tamkar takobi ga mai shi ko kuma takobi ga ɗan adam mm. me takobi takobi na da amfani guda yau kai ne ka sai takobi za ka yi amfani da shi zai kare ka in ya shiga hannun wanda baki adawa da kai zai amfani da shi zai sare ka kuma da sam takobi ne da za ka yi amfani da shi ka kare kanka mm. so kaga in aka in haka kaga ya zauna a matsayin takobi ke. Mm. ya zauna yana danganta da amfani da aka da shi to shi ba twitter bane masu amfani da twitter da shi kanshi ne yin twitter to ko ba ga maganan da ya kawo har aka dakatar da amfani da tutan ita a Najeriya. To ni akan wannan magana mm. abinda nake gani shine al'amura ni na fara sashe kuni daga bara. Domin na fahimci yadda ƙasar nan aka zauna Twitter ta karfafa zanga-zangar 'yan wannan wato na kin jiran yan eh, sandan nan eh. ba ina goyon bayan zalunci da yan sanda ke ma al'umma ba ne mm. but amma yadda aka tafi da zanga zangar har ya shafi waɗanda ba su da alhaki a ciki akwai rigimar da ta kasance har ta kai ga ana tara waɗanda wanda ya fito daga wani yanki na wata ƙasa ana shi shiga wani ƙasa da sunan wai ana zanga-zanga ɗan sanda to me ruwan ɗan sanda da wancan ɗan kabilar shi ma yanda ya da matsa maka ne shi ma kake waki ya maka mishi to amma mutane sai dalilin twitter sai suka haddasa sannan shi mai twitter da kanshi har yake ba da kafa ake ba da gudunwa domin a ba da gudunwa a kan wannan tafiya ta 'yan sas aka zo aka rikita mu Allah ya daidaita lamura. Wato sai kafar ma ta zama ba kawai ne dan a sada zumunci a nishadi. Yawwa kasance har a ida ana yada ta gurin. to abin da ya bani mamaki da shi mai twitter da yake ikirarin fadan yana ba da 'yancin fadan ba albarkacin baki sai ya kasance shugaban kasan america donald trump yana hasashe yana wasu maganganu wanda ba ta wa 'yan kasar amerika da wato tsohon shugaban kasa. america eh. a lokacin duk da yana shugaban kasa bai hana twitter ta dakatar da shi ba domin ne kalaman shi a lokacin zai kawo fitina a kasar tashi To a hakan ne suke tunanin yanzu kai wa Najeriya ta ce idan ku haka ne idan ku haka ne ya kamata shi Nnamdi Kanu da shi Buhari ke mai ma ire-iren shi da magoya bayan shi martani ya kamata su hana su tun farko. Bai kamata su yi aiki akan abu ɗaya ba domin mene shi kalaman da wancan ke fitowa ai suna da suna da suna da za su iya tada sau na tsaye a ƙasar Najeriya. Haka. sannan in ma yana magana maganar buhari za ta iya tada zaune tsaye a kasar a najeriya maganar nnamdi kanu ita ma za ta iya tada zaune tsaye so in adalci suke so su yi to kowannen su su dakatar da shi ba wai ka dakatar da wancan ka ce kana da yancin faɗan me yasa bai yake shi sai an gaya mishi yake dakatar da magana za in magana za ta da hankali amerika sai an gaya mishi yake dakatarwa kai ba sai an gaya musu ba da kansu ke dakatarwa har su cire mutum to in har da gaske ne duniya suke so su yi kinga anan yana nufin abu nan abin da na fahimta da su suna gyara gidansu ne dokar su ta kan aiki ne don ta kiyaye gidansu amma gidan wani ta kone ba matsalar su bane saboda haka kenan. ni a tunani na ba zan yi gangancin in bi abin da twitter ta yi ba kuma dole ne gwamnati a matsayinta na jagoran al'umma in ce daɗi ku ne in ba ce daɗi ba ku ne dole ne ta yi abin da take tunanin za a zauna lafiya to yanzu kai a mahangan ka baka ganin rayuwar matasa na cikin kwale-kwale a cikin ruwa ma kusa da kada saboda tsayar da tushen nan da aka san wani abu ba shi wannan kafa na yada na sadarwa ai ba karamin kuɗi suke samu a ƙasar Najeriya ko amma da suka tashi buɗe ofisinsa a Afirka ai gane suka ji Mai isa ba su zo Najeriya ba ko su suna tunanin suna kokarin su hura mana wuta shi sa suka ke zuwa kasar mu su buɗe ofishin su wato alaka hasashen kenan sosai ko abun cika kenan so da masu amfani da wannan kafa na sadarwa sun fi waɗanda suke amfani a Ghana sama da dama saboda a Najeriya ana estimate akwai sama da mutum miliyan talatin da ke amfani da shi amma Ghana alko miliyan biyar ba su kai ba amma da suka tashi suka suka buɗe ofishin su a Ghana mun suna mana bakin cikin ɗan kuɗin shigan da za su biya kasar mu Najeriya don a samu a samu cigaba ba mamaki kwarai da gaske akwai matasan da suke amfani da shi suna kasuwanci da sauransu ko sauran kafafe na sadarwa sai su koma can tunda ba wai dole sai kai anan bane ka samu arziki a'a akwai kafafen sadarwa na zumunta waɗanda suna zaune lafiya da mu kuma sun ba kowa damar ya zo ya faɗa a lokacin bakin shi tare da suna tabbatar da cewa abin nan da kake faɗi ba zai haddasa fitina ba a ƙasar ba abin ma da fi bani haushi akan maganin wannan tutan shine abin da shi abokin magana na ya faɗi na emsas din nan da aka yi a lokacin nan sun fito hoha a bayyane sun nuna cewa suna goyon bayan waɗannan 'yan tada zaune tsaye a najeriya hmm. cewa dole wannan 'yan sas din nan sai an tabbatar da shi an ba su goyon bayan da ya kamata su yi duk labarai na karya ba irin yara labaran da ba su yaɗa ba har ɗauko wani suka yi a cikin um, tutan najeriya da jini a nan twitter ya ɗanyi trading cewa ga wani an kashe shi an yi me an yi me an yi me sai bayan wurin sati uku sannan suka cire wannan hoton to ƙarya suka yi ƙarya suka yi so da an bayyana cewa ba wanda aka kashe wannan hoton da suka ɗauko drama ne aka yi wanda hatta waɗanda suka yi drama sun fito sun nuna cewa ga draman da aka yi ga yadda abin ya kasance gashi gashi gashi gashi amma ba su gaggawan cirewa ba sanda aka aka wallafa wannan labarin ba su bincika ba suka faɗi shi suka sake shi to kin ga irin wa'annan abubuwa abubuwa ne da ya kamata gwamnati ta jawo hankalinta ta fahimci cewa wa'annan mutane suna da wani manufa mummunan manufa ga kasar mu kuma dole mu matasan mu su farga su gane cewa to jawabin ma da babu Buhari yayi wajen me ya faɗa ai yana kokarin ya jawo hankalin matasa ne cewa su ba za su san abin da ya faru ba a irin abubuwan da suka faru a baya wurin shekara talatin arba'in da suka wuce mm. ya kamata su duba su duba su gani idan kuma su duba sun halkanta ba to yadda suke kokarin su haddasa fitina a Najeriya gwamnati ba ta sa ido ta kyale su ba za ta mayar musu da kalamai irin yadda za su fahimta wannan abu ne na kwaɓi na koga na mahaifi ga 'ya'yan shi to amma me yasa twitter na suka hau kai suka cire eh, wannan kwabin da ya yi

ko na siyasa a Najeriya kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. Har ma Buhari yayi Wajen me faɗa ai yana kokarin ya jawo hankalin matasa ne cewa su ba za su san abin da ya faru ba a irin abubuwan da suka faru a baya wurin shekara talatin arba'in da suka wuce mm. ya kamata su duba su duba su gani idan kuma su duba sun halkanta ba to yadda suke kokarin su haddasa fitina a Najeriya gwamnati ba ta sa ido ta kyale su ba za ta mayar musu da kalamai irin yadda za su fahimta wannan abu ne na kwabi na koga na mahaifi ga 'ya'yan shi to amma me yasa twitter na suka hau kai suka cire eh, wannan kwabin da ya yi suna bar sauran na masu kokarin tare zaune tsaye to mu duba mana shin ita amfani da twitter wato kafan sadarwa ta twitter din nan shin tana da wani tasiri ko shin tasiri idan an cire ta alhamdulillah ni dai anan yanzu kalubale ɗaya ne an yi gwamnati a najeriya ta kira canji an kawo wani ministry ko in ce wani bangare na gwamnati da ke kula da irin waɗannan wato ma'aikata ma'aikata da ke kula da irin waɗannan kafafen sadarwa wato information technology yanzu muna da minista da ke kula da irin wannan yanzu a matsayin wannan kalubale su za mu zura ma ido za su iya ba da madadin abin da aka cire domin yau misali in twitter ta zama hanyar kasuwanci aka ce yau matasa sun dogara da shi ko wasu na kasuwanci ko suna waye gwamnati ta zo ta dakatar ya kamata gwamnati ita kuma ta samu wasu kafafen da za su ba su madadin da za su maimaita abin da suke yi domin ba ka tsugunar da mutum in ba su kake canza hanya ba in har aka bincika eh lalle suna cin abinci a gurin ya kamata a maida musu da hanyar za su samu su ci abinci su zaɓi wani kuma hanyar ta sada sada zumunci ko da gwamnatin da ai akwai yan ai dan adam ke yi shi irin waɗannan mutanen da suke kafa twitter da sauransu in ka bibiya kasashen su sun ba su goyon baya sun tallafa musu sun tallafa musu mu mm. wa aka tallafa mu akwai akwai kafafen yada zumunta da yan afirka yan najeriya ma suka yi yunkurin su kafa amma ba su yi tasiri ba domin yan kasa ba su kalla ba mm. gwamnatin kasa ba ta kalla ba sosai ba ta karfafa ta ba yanzu alal misali dan kasar najeriya ya bude wata da ban dai rike suna ba amma akwai wasu wanda suka kokarin kawo wannan su ayuba su waye da sauran za a gansu ana kallon su amma dan Najeriya ba zai kalle shi ba gwamnatin Najeriya ba ai eh, saboda kila ba farar farar fata bane eh, to shi da ita kanta lafin gwamnati kenan ita dai sakaci ta je ta dauko rigan aran da ya mata yawa hmm. da ta dauki wanda yake gidanta da shi za ta yi majiji to yanzu kamar yanzu kamar ta samu kenan dama ta samu da za a iya yin wannan eh, ke kin san kamar yadda Bahaushe ke cewa kayan bonjo baka wa mutumin shi baka madan baka madan kasa daidai domin ko ba naka bane na mutuni ne haka to zanen aro ba zai rufe gwiwa ba mm. to muna da namu indigenous mutane masu hazaka yanzu gwamnati ya rage daga gare ta yanzu kamar su china ai in kafafen sadarwa wa china ta rufe me yasa ai china ba sa magana saboda suna da wasu kafafen da gwamnati ta mm. karfafa wanda suke samun biyan bukatun su har su manta da an ma taba da an taba yin wani ma'ada to amma kai kasar ka baka kawo madadi ba ba ku da da wani ba ba ku yi wannan abin da ba kai ita kanta gwamnatin Najeriya a Twitter take faɗan ta dakatar da Twitter kaji kuma to ai kin ga ban kalubalen kenan ita kanta gwamnatin ma inda ta kawo madadin su mun a yau gobe ne kowa mai ta yi dama ne nake kasance da yayin ta kasuwanci da yayin sabon da aka yawa kasuwanci nake akai ga wata madadin ta hmm. na koma can to amma kai ka hana ni wannan kai baka kawo min wani ba akwai nau'i na ka takura mutane amma ka Kasan wani lokaci dole gwamnati ta bar kowa ya shigo kasuwa ya baje hajarsa idan kana matsayin ka dan kasa ka kawo naka sanan idan mutane ba su aminta da shi ba saboda maybe akwai gazawa a wasu bangarori kakka ga laifin gwamnati saboda gwamnati ba ta ce wanda yake da manhaja da ya fi naka ba kai ya zo ya baje kolinsa na taɓa zuwa ita kasan sin ɗin da kake magana kana shiga kasar in kaga twitter ɗinka kaga facebook ɗin da ake magana gaba da ɗaukewa za su yi to ba su yarda da su ba su yarda da su kuma kasa sun yarda kuma kasa sun yarda da shi so kana so ka a kasan da in ma kana so ka shiga waɗannan kafafe na sadarwa sai ka je ka yi rijista na sabon za su baka wani code wanda zaka shigar wanda shi mm. zai ringa lura da abubuwan da kake yi kuma wani abu da ya siya data haka zaka siya shi shi ma mm. ka ganin nan yana don kwashe maka karfin gwiwa ma ka ringa shiga waɗannan kafafe na sadarwa sannan kuma in ka shiga kai wasa saboda ƙasa an sa maka ido an sa maka ido kai wayar ka wannan za ka shiga ita ƙasar su sai sun duba hotunan da ke ciki hotunan da ke ciki kawai suka gani bai dace da ƙasar su ba eh dan ka yaɗa musu masifa ka yaɗa musu masifa tun daga iya da su mai da kai inda ka fito to a kasashen mu na Afirka ko kuma in ce kasan mu ta Najeriya irin waɗannan abubuwan suna nan ba sa nan amma muna sa ran nan gaba kila a samu duk da cewa dai ita gwamnatin tarayya ta ce wannan dakatarwa ta yi wa Twitter na dan lokaci ne tana jawo hankalin su ne akan su halkanta cewa fa kasar mu ta waye gari ta fahimci cewa abubuwan da suke yi dole a sa ido kuma yanzu nuni ne aka yi musu cewa an sa ido sannan mu ma matasan mu mu sa kishin kasa a zuciyarmu bar mu bar maganar cewa ina muka fito ina zamu je ina miki da sauransu a'a menene za mu yi wanda zai kawo kasan mu ci gaba ai akwai kasashen da idan irin wayannan kafafe na yaɗa zumunta suka suna kokarin ci musu zarafin kasa kaurace musu suke yi hmm. yanzu ni na san cewa akwai yan arewa da yawa yan najeriya da suka fitar da wannan harka wani karken ta ma zai ƙara komawa wato twitter twitter kwarai da gaske ya ji a ran shi yana ana nema a fara ta kasar nan kwarai da gaske ya fita kenan ya tsane su kenan wani har abu da bai ƙara dawo sannan kuɗin da suke tunanin suna samu a yanzu an musu illa ko da rana ɗaya ne ko da rana ɗaya ne yanzu ana magana kwana na biyu ko na uku nawa suka yi misin nawa suka rasa da sauransu to ina kira ga 'yan najeriya kwarai da gaske mu halkanta mu fahimci me yake faruwa sannan karin ah, ah, bayani da zan yi akai su abin da nake magana kamar akai dazu mm. shi abokin hira na ina son ka fahimci abu daya mm. shi wannan tsari da yake maka maganan gwamnati za ta babu wata kasa da ake jari hujja ɗari bisa ɗari mm. je ka amerika je ka isra'ila duk inda ka je za ka tare da jarin gwamnati mun sha gani yadda kasashen Amerika yanzu Amerika ba za ka iya tashi yanzu kana dan najeriya duk kudin ka je ka sai kamfani a Amerika kai taking over fara daya su baka ba sai sun gini yana ma dokoki da yawa wanda za ka tsallake su ba kamar namu ba mm. domin ba sa son ka zo ka danna yan kasar su sannan kuma a yau idan yau ka kero abu na kero abu mm. in gwamnatin Amerika za ta saya sai ta fara kallon dan kasa ta tukunna sannan sai ta kalli wancan In inda kwaskwariman da za su yi su ɗaga shi za su yi amma mu kai tsaye kai tsaye ba ma kafa sadarwa ba ka duma kamfanoni akwai motocin da ake haɗa su a najeriya amma ɗaiɗai gwamnatin take hawa za ka ji ana cewa ku yi amfani da kayan gida amma sai ka je ka tarar da mai mulki da gari shi komai nashi dan waje ne za ka je ka tarar abin hawan shi na waje ne muna da motoci ana tsero motocin na najeriya ko da ba a cewa za ana manufa'an asambili ake haradawa ake yi amma ya kamata mu karfafa su da cinikayya saboda 'yan kasan mu ke aiki a wurin ko da ɗan waje ne ya zo ya kafa kamfanin bai isa ya kwaso 'yan waje su aiki a nan ba 'yan ƙasa ne za su yi so kuma zai biya haraji. To amma idan muka duba maganan Twitter din nan mm. um, ba kwa ganin kamar dai idan yanzu an taba gwamnatin ne kai tsaye gila shi za take take jin cewa an taba shugaban kasa ne kai tsaye ya sa ta ɗauki wannan matakin ai ba yau aka fara a taba mutuncin wani ko a wulakanta wani kuma abu wato mai zafi amma ba a ɗauki wani mataki a kai ba. Eh, to ai ita gwamnatin tarayya ta ɗau matakin ne saboda ta ga abin nasu yana nema ya wuce gona da iri. ta yaya misali a baya an yi tashin hankali na wannan kamar da na faɗi miki ɗazun na maganar sas ɗin nan ishu ne na a kawo ƙarshen um, polis masu tsayawa a manyan hanyoyi mm. amma gaba ɗaya abin ya canza salo aka samu wani gudunmowa gagarumin gudunmowa da ita wannan kafa ta sadarwa ta bayar wurin tarwatsa Najeriya so da an yi asarar dukiyoyi in cika je Lagos cika je wasu jihohi musamman na kudancin Najeriya za ki ga abubuwan da suka faru hmm. har ya kai ga ma an fara atakin waɗanda suka fito daga wasu an fara kai hari ga hmm. dukiyoyin mutane da suka fito daga wasu bangarori na kasar nan to kin ga abubuwa ne wanda suka sa gwamnatin tare da ma tana zaune ne tsam tana jira tana kallo to abun ba za a bari ya ƙara maimaita kanshi ba hmm. kuma ya ɗauko salon da yake ƙoƙarin ya canza yanayi ya warga ƙasa so da maganar wa'annan mutane 'yan kudanci da suke yi na magana ipod da sauransu na ba ƙaramin magana ba ce magana ne da bai kamata a dauke ta da sa mata rikon kai na kashi ba shi yasa fara gwamnati ita gwamnatin tarayya ta dau wannan mataki ta yaya za ku cire jawabin shugaban kasar Najeriya wanda ba kira yake da cewa wani ya je kashe wani wani ya je wani abu a'a ga masu cewa aje je a kashe police a kashe jami'an tsaro a je a tarwatsa ofisoshi na hukumar zabe a raba kan kasa sannan ba ku komai a kai ba kun basu suna yi sannan dan shugaban kasa ce a dakatar a san yadda za a yi wani mutane a jawo hankalin su fahimci abin da suke kokarin jefa kasa a kuma daina goya musu ba daina goya musu ba sai ku tashi ku cire ah, tweet din shi ku cire maganar nan da yi ai abu ne wanda ko mutum bai da hankali ya kamata ya zauna ya yi natsuwa ya fahimci cewa akwai abin da suke kokarin shukawa kasar nan so ni ban ga laifin gwamnatin tarayya ba abin da ta yi ta yi shi a lokacin da ya kamata ta yi shi. kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattayan gabatar da shirin Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Yan Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ko ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya kasa ɗaya.